Yasa Najeriya kam da na dawo na ga abubuwa dai sun cancanza ba yadda na batta ba lokacin da na tafi Gambia ba. Daya kenan biyu kuma sai na gan siyasan ta bi ta juye ta zama siyasa na kudi wanda ba shi ne ya kamata ba tunda ana demokradiyya ya kamata a tabbata ana siyasa da zai sa waɗanda suke zabe su zabe wanda suke so. Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da kowa shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Ni dai ce Alheri Grace Abdul. wanda ci gaba da hira da mu ta mako wata mace da ta riƙe mukamai da dama a ciki da wajen Najeriya. Za mu kuma ɗora haska fitila da muka fara kan wani yanayin rayuwa da matasa mata da dama suke shiga da al'umma ke kyamata. Za ku ji hirar da shirin ya yi da ɗaya daga cikin matan da kuma abin da ya sa ta irin wannan rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. abe da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan batun zuwa gidan gala da ake kira club da turanci da matasa suke yi da galibi ake kyamata a kasashen nahiyar afirka musamman idan ya shafi mata a yau shirin kallabi ya yi hira da wata matashiya da ke wasa a gidan gala wadda ta bayyana abin da ya sa ta mai da wannan sana'a sunana hawa abdullahi hawa gani na ganki nan gidan gala me kike a nan ne Solo nake yi. Me baro da gida kika zo nan gidan gala? Gaskiya rasuwa takura kishiya kishiya uwa ce mama na ta rasu to matsalan da nake samu a hannunta ne dalilin da yasa na boro kenan. Matsala kamar wani iri kenan? Zan yi mata sana'a da zan fitar mata da manyan kuloli mata sana'a har ya ƙare. amma idan na dawo ba ci ba sha ba wani a arziki wani ƙarƙashin ma idan na ruwa sai dai ta ture ni waje ni da gidan babana ta ce sai na kofa a kofar ɗaki kofar gida to na ga abin da zai yi ba ba mafita dalilin da yasa na bar gida kenan to mahaifinki fa gaskiya mahaifina ya rasu ok da mahaifiya da mahaifi duka sun rasu tunda ban tashi da su ba to tun kina karama kina suka rasu ko yaushe tun haihuwa na suka rasu tun haihuwa ke to ba eh, ba su da ƴan uwa ne mahaifiyarki ba ta da ƴan uwa ne ko mahaifinki ba ƴan uwa ne kika zauna gidan a wajen kishiyar uwa ai suna da shi idan aka ce ƴan uwanka idan baka da abun hannu ba zama lallai hmm. su ja ka a jiki ba shine ita kishiyar uwa ta riƙe ki hmm. to ki maganan kin taɓa yin aure a wajenta kika yi aure ko ko aka kika yi aure a wajenta na yi aure gaskiya uwan miji ce ta sa ni me yasa ba zai aure ƴar zamanci ba tunda zan fare na aure. Mm. me yasa ba zai auri ƴar dangi ba yaje ya auri bare to dalilin da yasa ɗana guda ɗa guda ɗaya ne na da shi shekarar shi biyar to mm. ga takura yau da ba na gobe da ba. na zama abin da na zama duk wanda ya gani sai ya tausaya mu sai ya jinjina mu. Mm. to sai na ce dan Allah ya sauwaƙe min ma ba da son shi ba sai maman shi dole ya ce dan bai sake ni ba sai ya tsine min sai ya ce to sai saki to me yasa kina cikin wannan irin yanayin bayan kin baro gidan miji baki je gidan iyaye ba kika taho nan gidan gala da na bar gidan miji na je gida da na je gida sai kishe mama na ta yi min duka har ta buga min ruwan safiya a hannu ta ce a dole sai na koma da na koma na ga har yanzu babur na yi bane na kira ta na ce to kin je kin ce to shikenan da na kira kishiyar maman na ce to ka ga da yake faruwa tana cewa da ya dame ta ba ruwan ta ko mutuwa nayi shi kenan to kenan sai na yo nan amma duk bayan wata uku uku zuwa huɗu ina zuwa gida Mm, bayan kika ci bayan wata uku zuwa huɗu ina zuwa gida a haka da bata so na ko zan tafi sai na mata ba ka sha tara da arziki in kai mata in tura mata aniyarta to ba ba a taɓa zuwa a ce ina kike tafiya ba har ki je gida haka ba tare da idan na abu na huha nake ni ba na ɓoye abubuwa tunda me dan za zaka ɓoye abu ba zai ma amfani ba ba za abinda na ce to ka ga sana'an da nake kaga da nake yi Mm. saboda halin yau da gobe a kwana a tashi dan ka ɓoye mm. ba za ka ɓoye Allah ko ranar da ka zai tuna. To ya kike gudanar da ki a nan gidan gala? To ina gudanar da ta a hankali dai tunda baka san rayuwan ba shi duniyan ba shi da tabbas. Mm. Tunda ba da matsala da kowa ban ta mana ci a ƙarƙashin wani nake in ba na ƙarƙashin wani ƙarƙashin kaina nake. To me kike yi a nan cikin gidan gala? Solo Menene Rawa. <laughs> Rawa kike yi sai a baki kuɗi suwa suke bada kuɗi. Samari suke bada duk abin ka zuba ɗaya za a lissafi a yi 50-50 a baka naka su masu ɗau Suwa kenan? Su ciyamomin. Su ko. Na ga ga ga ga ɗakuna nan kwano kwano kwano an jera biya kuke ko kyauta kuke zama? Kyauta ne. To a ba kya tunanin wani rana za ki koma gida da duba da cewa kin taɓa aure kuma kina da ɗa? Ina sa wannan rai tunanin wannan tun da kullum ba ranar da ba zan yi tunanin zan tafi gida ba ne. Kullum ina sa zan To ɗanki na wajen wa? Yana wajen baban shi. Kina zuwa ki duba shi? Ina zuwa duba shi sosai. Baya tambayan ki ina kike tafiya? Shi idan ya ce min zai ce mama dawo ki dawo sai ce ba dawowar tawa matsalan um, mama kakarka ne to to wani irin kira zaki yi wa iyaye da suke yin me da suna da suke sake da 'ya'yansu ko su azabtar da su to kiran da zan yi wa iyaye duk me ɗa duk mai uwa dai bai so ya ga ‘yarsa a wannan harkar, duk mai ‘ya'ya dai ya tattala ‘ya'yan shi da ba ka san ranar abin da rana zai yi ba, ka san wata rana amfanin da zai yi maka ba. Duk mai ‘ya'ya dai ya ci gaba da addu'a yanga tarbiyyar da ‘ya'yansu ya fiye musu alheri, amma kar ya ce zai wulaƙanta ‘ya'yansu to idan ka ga za ka wulaƙanta shi ma sai ya wulaƙanta. jama'a gado sai dan gado ko bar gida gida ta bar shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zarci wannan mukala mu ga yadda ɗaiɗaikun jama'a da kuma hukumomi za su taimaka wa matasa da ƙalubalen rayuwa ke jefawa cikin wannan yanayin. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da ambasada Esther Audu mu ta mako macen da ta rike mukamai daban-daban a ciki da wajen Najeriya da ya hada da shugabancin wakilan kasashen duniya. A yau ta bayyana bambancin yadda ake siyasa a lokacin da ta fara tsayawa takara da kuma abin da ta tarar da ta dawo gida bayan shekaru tana aikin jakadanci a kasashen waje. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Siyasar Najeriya kam da na dawo na ga abubuwa dai sun cancanza ba yadda na batta ba lokacin da na tafi Gambia ba. Daya kenan biyu kuma sai na gan siyasan ta bi ta juye ta zama siyasa na kuɗi wanda ba shi ne ya kamata ba tunda ana demokradiyya ya kamata a tabbata ana siyasa da zai sa waɗanda suke zabe su zabe wanda suke so ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi in sun dai san zai zama musu shugaba na kwarai a bar su mana su yi amma abin ya zama in ka sami na kwarai ma in ya je kamfen ma sai ka ji ana ce a ai bai ba mu komai ba ko kuma bata ba mu komai ba ya za ce mu zabe ta mutane na za ki iya ba kuɗi kuɗin ma daga ina ya kamata a yi tambaya ma ce kuɗin nan ma da take fita fitar da shi ko yake fitar da ina ya samu kuɗin nan dan ka san in ma kana karban kuɗin mutum ne ka san inda kuɗin ya fito ka san eh kuɗi ne mai alheri ko kuma ba kuɗi da yake da albarka ba amma gaba daya muka gan da na dawo na gan abubuwa dai ga sunan dai sun juye amma kam zan ce a siyasance din muna na muna girma ne muna nan Najeriya na girma ko? Eh muna nan muna muna ka san yaron ka haife shi dole yayi rufe dole yayi tata tatata kafin ya fara takawa har ya kama gudu to ina ji hali da muke ciki kenan kuma in kana nan kana rufe kana tashi kana kukure ba abin da za a ce a rana ɗaya ne za ka yi shi ba kaɗan kaɗan dai za mu kai tunani na fa kenan kuma addu'a na kenan amma kam ya bi ya zama irin siyasan nan ma da ya zama an kawo reni an kawo maganan kuɗi an kawo maganan addini an kawo maganan kabila duk gashi nan dai abin ya ya rikita da komai a kasa yanzu gaba daya haka nike kallon abin don da na dawo ma 2019 na zo na nemi senate na fct amma na na bar pdp don daman na pdp din ne mm. na bar pdp na shiga adc don na ga rikici da ke cikin pdp din ya zo ya yi yawa ya zo ya zama gaba daya ma wani ma ba zai saurare ka ba sai dai ka ba shi kuɗi sai na ci haba wannan kuma har ina sai na ci a'a ni ba zan yi wani dambe da wani kawai don kuɗi ba duk da bani da kuɗin ma da zan ba mutane amma ni na san ina da kwakwalwa na da zan iya yin tunani in san abin da zai ma jama'a da zai masu amfani amma sun ce ba haka ba sai na ba su kuɗi to shi kenan ba da kuɗi da zan baya tunda ba da inda ma zan ce na kwaso kuɗi da zan zan ba wani don in ko ya biya zama barawo to ya za a yi kenan don barawo ne kawai zai je ya saci kuɗi ya zo ya baka kuma ya samu gobe ya ci gaba da satan nashi ka shiga kuma wuya ga hali dai da muke ciki yanzu so ni zan ce yadda muka bar siyasa nan muka tafi aikin jakadancin nan na dawo ba haka din ne na same shi ba amma na san dai ana ki tafi mm. ya fi na yanzu kyau shine nike faɗa a da ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi ni da dazo na tsaya zaben na da kuɗin dai ai ina aiki a dai na gaya maki dama na yi voluntary retirement ne daga voluntary retirement me civil servant da ke me na kula amma an fani support waɗanda sun san na yi aiki da su sun riga sun san halina da na yi na yi shugabanci na mata kuma a ncws na fct sun san ko wace ni sun san halaye na sun ga za su yi tafiya da ni su din da ma suka ce fito suka bani goyon baya da su din da mazajen su da ƴaƴan su duka suka bani goyon baya ba wani kuɗi na ba wani ba ta kuma ci zabe na amma ba hali da muke ciki yanzu ke kenan ba kuma a lokacin akwai kuɗin da akan bayar man zaka je primaries wanda a lokacin pdp tana ce kada mata su bayar ko da shike wato na sayan form haka da sauransu kamar su sayan forms da su biyan su wasu fees haka and so on in dai ka sayi forms ɗinka in mace ce pdp sai ta ce ah, ka tafi ka tafi a kyauta ka je ka yi zaben ka kawai kai da ka ci primaries in ka ci primaries kenan sai ka zama candidate na party din you know to ba halin ne muke ciki yanzu kuma ba a lokacin ma ba wai in an ki kyauta din kuma wai zaki bar mutanen gaba daya haka ba dole ne a je campaign dole ne a sa maya mota and so on sai ki tabbatar da kin samu basic kuɗin da zai ishe ki wanda zaki iya ki ta ciyar da mutane kuna kan campaign din tunda ba za a yi campaign ma kuma cikin yunwa ba ne a sha ruwa hanya a ci abinci a sa baya mota wannan dole ne to wannan dole ne so basic abubuwa dai zaka nemi kuɗi da zaka yi da shi amma irin dai a ce an doki kuɗi a gana mu zuwa an ba mutum ɗaya bata taso ba a lokacin nan kuma mun yi zabe mu ba wani rikici da yawa so on dole dai a yi rikici dai a siyasance din amma ka ci zabe sai a ce ka ci zaben ka ba wai ka ce zabe a ce a ba haka ba ko kuma za a ɗauki wani da gaba ɗaya ma bai ma je zaben ba sai ka ji wai shi ne candidate din party hali da ke ciki kenan yanzu a turance ba a san shi ba eh a turance akan ce imposition ko mm. wasu sai sa ɗauki mutum ka imposition a kanka a ce shi ne candidate din jam'iyya eh, eh, shikenan sai a tashi aje zabe kafin a ce ko sai ka ga ana sata sinaci ana satan ballot box na an ba su kuɗi ko all kinds of abubuwan da dai ba daɗin ji shine hali da ake ciki yanzu wanda gaskiya ba shine ba kuma zan ce dai mu canza halayenmu mu mu zama in muna son demokradiyya na gaskiya mu yi shi mana haka nan ya zama ewan eh, wanda mutanen suke so shi din ne a lokacin kin ce za ki zagi Esther Audu wani zai tashi ya baka bari ya ce mu buka zabe ta me ta yi maka in ma ta yi maka wani ba sai ka zo you ka yi tambaya ba amma a yanzu haka sai ka ji ah ba mu ne ma muka sa shi ba mu dai kawai mun ji ya ci zabe mun je zabe ga wanda muka muka muka zabe amma ka zo ka ce mana ga wanda ya ci zabe ko da gaskiya ne ko babu to duk ga su dan dai suna kai to hali da ake ciki yanzu gaskiya kam sai da mu canza kina ganin yanzu demokradiya an yi shekara 25 an shiga na shida kenan a Najeriya nan mm. tun 1999 zuwa yau mm. kina ganin nan da ɗan lokaci kaɗan kina hangen za a samu sauyi a wa'annan halaye da kike faɗa? To, Allah dai zai make mu. A kallo na da kin san yanzu kan kowa na ji jiki. Yanzu da kowa na ji jiki ka gan, kin ga wasu suna nan su suna magana yanzu suna ce a'a yin mu yanzu ka gaskiya wani ya zo ya ba mu kuɗi za mu karba amma za mu yi abin da ya kamata. Don da mun yi bai amfane mu ba. So a gani na dai tunda kowa na jin jiki na san dai <laughs> gyaran zai zo amma wa'anda su sun san ba su so su bi hanya da ya kamata ba za su so su yadda abin ya wuce haka din ba amma dole ne mu ma da muke so abubuwa su yi tafiya daidai kada mu zama mun ji tsoro mun je mun yi zama dole ne mu shiga kowa ya yi faɗan nan a tabbatar abubuwa su yi tafiya yadda ya kamata kina ganin aka kawo matasa waɗanda suka yi ilimi domin muna da su da yawa a Najeriya mhm. nan in aka kawo matasa cikin siyasa mm, kina ganin akwai abin da zai sauya eh to kin gan akwai wasu matasa da sun yi da matasa da kansu ma ba su ji daɗi ba so matasan da kansu in an kawo su to sai dai a yi musu jaje a yi musu magana dai su sai da za su bi da mutane kada ya zama wanda zai shigo gobe zai bata musu suna don akwai waɗanda aka yi da su fara na son kira sunaye wanda matasa ne wanda mun zo mun ma aikin dattijai ma yafi na wa'anda aka kira matasan so matasa da suke ni zan encourage matasa su zo don mu mun fi so ma mu gan su din kuma su din ne ya kamata mu koya masu ma su shigo su zo su yi abin da ya kamata su yi a yi daidai in sun yadda su fito din amma su yi kokari dai su dinga ji maganan manya waɗanda su da kansu sun san ana ba basu kai su zo su bi wani hanya daban su zo su shiga sata don wasu sace-sace ne sun shiga yi ya zo ya bata masu matasa sunaye. wasu ba suna ganin ja sai su kira shi daki don an ba su wani abu sun sa juhu kada kira kanka matasa kuma kada neman ci gaban gobe a baka ka sa juhu kuma ka ganja ja ka ce a'a baki ne to matasa dai zan ce mu ni zan ce matasa su shigo harkan nan amma su shigo a hankali ga wasu matasa yanzu suna cikin national assembly house of reps ana ba su kudi suna kirkir sai su ce ba za su karba ba wasu an ba su motoci suka ce a to irin su muke so ba wanda za su karba su share baki ba su zo su yi maganganu da bai kamata ba ko kuma su ce wai suna suna defending wasu abubuwa kuma sun san ƙarya ne suke yi ba irin matasan da muke so kenan ba irin su muke so waɗanda za su shiga su yi aiki da ya kawo su su kare mutuncin kansu su kare mutuncin kasan gaba daya su zo su kare mutuncin mutane da suka zabe su don da ba kalle su irin mutanen ne ba ba za a zabe su ba so in an yi maka irin wannan kallon an kawo ka kai kokari mana ka tabbatar ka yi abin da zai sa wayanda suka zabe ka za su ji daɗi da kansu su ma ko ana nan dai na san dai wahala da ake ciki babun rana daya bane kadan da kadan za mu fita wannan wahalan alhamdulillah ya ɗan uwana har duniya da lafiya promises. kallabin mu ta mako. Kafin mai sallama da kallabi sarauniya, ambasada Esther John Audu za mu ji shawarinta ga 'yan uwanta mata da ke sha'awar siyasa da kuma tsayawa takara. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako ambasada Esther John Audu da wakilanmu Madina Dauda da kuma Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,